A shirinmu na mata a yau dandalin VOA ya yi babban kamu domin kuwa mun samu bakuncin Aisha mai jama'a wacce ta fara karatu bayan kammala dukkanin haihuwarta. Ku biyo mu domin jin cikakken hiranmu da ita. Sunana Aisha Yakubu mai jama'a ni an haife na karamar hukumar Tudun Wada, Tudun Wada dan Kadi, Tudun Wada Local Government Kano State. In the year 1957 kuma na yi shekara primary school, boarding primary school, sannan na yi WTC Kano, sannan kuma daga nan sai aka yi min aure ban sake ci gaba da makaranta ba sai bayan da na haifi 'ya'ya wajen guda takwas that was uh, a 2009 na dawo school of management studies na karanta um, public admins yanzu na yin na karanta da uh, hnd amma na samu da saboda na samu rashin lafiya Na kuma tambaye ta ko shin ana baiwa mata damar damawa da su a siyasa? In kika ai dama biyu kika yi magana ba a hana mata su fito aika da ƙuri'a. Ana barin mata su fito su kada ƙuri'a yadda ya kamata mu a nan da arewa. Because ban taba ganin inda aka hana mace mai gida yace kar ta fita kada ƙuri'a ba ko da akwai zai zamanto minimal zai zamanto kaɗan ne ah, kuma sai waɗanda suke da irin tsauri ɗinnan. amma daman a baka dama daman a baka dama ka tsaya takara ne ko kuma ka, shiga siyasa to shine muke samu shine muke samu ai in nace zan gaya miki kalubalen da mata suke fuskanta a siyasa ba zai gamu a, a wannan interview din ba because na daya to na daya dai kin ga sai ki duba ma kuna yanayin al'adar mu daya kenan sai kuma ka sake duba yanayin addinin mu biyu kenan sannan sai ki duba kuma yanayin economy yanda eh, tattalin arzikin kasa ike wanda ya shafi ya mace kin ga uku kenan sai kuma ki duba yanayin baba keran da maza suke yi da ba sa so mata su shiga siyasa saboda idan mun shiga siyasa za mu canza yadda siyasan ake kallon kuma za a canza yanda ake tafi da siyasan yanda maza suke tafi da siyasan because idan kika duba zaki gani cewa maza yanda suke tafi da siyasan su abu yana nema i zamanto kamar gado bayan gado yana nema i zamanto kamar sana'a sana'a in the sense na cewa kamar kamfani ne suka mai da siyasa ka zuba dole ka samu riba to mu inda mata za su ba su daman za mu samu dama mu shiga cikin siyasa a zaɓe mu mu shiga hauzi za ki ga cewa mun canza yadda siyasan yake because babu yadda za a yi ka shiga siyasa don ka samu kuɗi za ka shiga siyasa ne a ya mace ne don ka kyautatawa al'umma al'umarka because kowa abin da yake burin yayi kenan ka gaya ka tallafawa ka kai making difference ka canza wani yanayi wanda kake ganin cewa gwamnati ya kamata ta yi amma saboda babu muryar da za ta kawo a faɗa a san da waɗannan al'umma suna cikin wannan kalubale din to za ki gani cewa sai ki ga an daɗe a cikin wahala to inda mata suna da wannan damar da yawa za ki ga cewa an canza alakar an canza yadda ni dai zan baki misali da karin kaina tunda ni ya faru da ni da farko za ki fito ki nuna inda sha'awan kina so ki tsaya takara to tun daga inda zaki samu kalubale tun da kan delegate zaki samu kalubale ah, because delegate din nan wani ne ya nada su wanda ya nada su kuma ina bayan su shi zai directing din su ice ga wanda za ku zaba ga wanda ake so a zaba ko kin ci zaben kin cancanta to a tun a primary election tun anan za a ya dake to mu abin da za a yi mana in dai ana so mata su shiga cikin siyasa sosai cire mana dalge because a bar mu mutanen gari su zaɓe mu because duk mutumin da kake a unguwarka a ward ɗinka a local government ɗinka ai kowa ya san muhimmancinka kowa kuma ya san irin rawar da zaka iya takawa because kana yi ma da kuɗinka kana yi da da karfinka ballantana kuma ka taho ka shiga cikin system din gwamnati ai kowa ku ya san zaka zaka taimaka to akwai eh, wannan notion din cewa kada an ba mata dama mm. mata suna suna wasa da dama ba sa abin da ake kamar yaya kamar yaya ai ban ga matar da aka taba kama ta da corruption ba daga nan nan nan da daga nan arewa ne a ce yau an kama wance an kai ta kurkuku aikin san mu matan mu al'adance kana da da'a kana da kunya kuma baka son ka bata lineage din family saboda haka ba za ki taɓa samun mace a cikin harkar corruption ba ba za ki samu mace a cikin harkar cin kuɗi ba ba za ki samu mace a cikin harkar wadaƙa da dukiyar al'umma ba saboda idan kika gama kar ki manta gida za ki dawo da akwai mijinki da akwai iyayenki da akwai 'ya'yanki so ban yi tamanin cewa da akwai matan da suka samu wannan damar suka samu wannan matsalar ba ana ganin um, rashin gazawa ku saboda mata kuna da ƴaƴa a gida gila hakan ne yasa ba sa ba ku dama wannan duk ba zai hana ka kai siyasa ba because ai kana da ƴaƴa a gidan kuma kake fita a cikin al'ummarka kake tafiya suna kake tafiya biki ai wannan ba ai ƴaƴa da da al'umma ƴaƴa da mai gida ai dama dole idan kai yar siyasa ne ai dole da akwai sacrifice dole da akwai abubuwan da zaka iya ajiyewa a gefe wanda ba zai ya raunana ba ai mace har abada duk inda take ba za ta taɓa manta da family ɗinta ba kowanne irin aiki aka bata kullum za ta dawo gida za ta kula da family ɗinta su ne masu fudda ɗan takara su ne ideal su suke fudda su suke kada mu most of them duk ana jam'iyya ɗaya to ai dama za a gaya musu ga wanda za ku zaɓa ai wannan mace ba ita za mu zaɓa ba ai tun da farko za a baka instruction kai mace ne akan hako yake faruwa Ɗan takarar da aka ce in janye in barwa ana gobe zaɓe sai da kujera bai tsaya ba in ni mace ai ba zan yi ba ai da abun kunya ya ishe ni ba zan iya koma ma kauyen mu ba to madalla malama Aisha mai jama'a ta ce babban kalubalen da ke ci mata tuwa kwarya a matsayinta na 'yar siyasa bai wuce yadda agent ke wasa da rayuwarsu ba baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.